larabawa guduma gurma hausawa da bare-bari hulani da bugaje tubawa da zabarma tare muke rayuwar mutum fil azal tun duniya na zamne cikin jin daɗin rayuwa da cuɗayya juna a ƙasar nan tamu ta Nijar mai lahiya da tarihin gaske. Tare muna noma da kiwonmu cikin kwanciyar hankali so da fahimta juna hal muka ƙarfafa wasan nan da tabbastaka mu yi wasa da dariya ba tare da duk wata nukura ba. Rayuwa ta alfahari mai ban sha'awa. hakan ta kamata haka ake so mu ci gaba da ƙamnar juna domin lahiya da kwanciyar hankali su ɗore a ƙasar nan tamu mu 'yan ƙasa 'yan bariki da 'yan boko manoma da makiyaya 'yan kasuwa da masu aikin hannu ƙungiyoyin kwadago 'yan siyasa da 'yan fara kai kowa da kowa mu kasance magoya bayan